a daidai lokacin da ƙwararru da shahararru a wurin yaƙi da ta'addanci ke isowa a cikin najeriya kuma kungiyar nan ta boko haram da ta sace yaran nan sama da 200 daga makarantar chibok ke yin tayin cewar za su sako yaran idan za a sako 'yan kungiyarsu da ke hannun jami'an tsaro na najeriya 'yan ƙasa na ci gaba da nuna damuwarsu akan rashin zuwan shugaban ƙasa yankin chibok domin jajintawa da ganewa idonsa a zahiri halin da al'ummar wannan yanki ke ciki bayan da aka sace musu 'ya'ya wata ɗaya da ya gabata akan haka na tuntuɓi wani mai fashin baki akan al'amura a Najeriya Malam Shu'aibu Mungadi domin in je martanin da zai iya maidawa akan rashin ziyarar shugaban ƙasa wannan yanki na Chibok domin jajantawa al'ummar wannan yanki. eto eh ba mamaki idan ya nuna sha'awa kuma ba mamaki idan ya yi biris. Amma idan ya yi biris ai aikin masu bashi shawara ne su lurar da shi kar ka manta daga cikin masu bashi shawara a da akwai wani da ake kira Ahmed Gulak wanda shi ke bashi shawara akan harakokin siyasa. kuma shi ɗan yankin da yanzu ake fama da fitinu-fitinu ne ya kamata a ce ire-irensa sun nuna masa cewa wato ya kamata shugaban ƙasa ka tafi wuri kaza kar ka manta a ranar da aka yi kisan wato wasu ɗalibai a wannan yanki wannan ranar ne ya tafi wani buki a kano a ranar da aka yi bama-bamai a yanyan ta abuja a ranar nan ma wan ke yana kano har da 'yan raye-raye da aka nuno shi a talabijin wannan ya ƙara nuna ko oho da shi da masu bashi shawara ke yi sannan bai dace ba a ko'ina a duniya a ce an sarrafa rayukan yaran mutane waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a kan rikicin da ake yi a ƙasa an sarrafa rayukansu da na iyayensu a cikin an jefa su cikin wani kangi wata tsaka mai wuya kuma shugaban ƙasan nan yana zaune bayan ko shugabannin duniya karka manta fa ana cikin wannan hada-hadan sace waɗannan yaran ne fa wanda yake a wannan lokacin ne shugaban ƙasa ya kira wani taro na tattalin arzikin duniya ya kamata idan masu bashi shawara suna bashi shawara ta gaskiya ya kamata su bashi shawara ya ɗaga wannan bikin a wannan lokacin kuma ai taron ma da aka yi duka caukau ma farkon tattaunawar da aka yi duka ta ta zagaye wannan wato sace yaran nan da aka yi. Shu'aibu gadi kenan wani mai tsokaci da fashin baki akan al'amura a Najeriya a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. Shi kuwa ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP wato barista Abdullahi Jalo shina ganin cewa ya kamata 'yan Najeriya su fahimci lalurar da ake ciki kuma kada a nuna cewa wai gwamnati bata nuna sha'awa ko kula da lalurar da ke ciki ba. A wannan maganar ba mu damu maka wannan ma'ai Umar ba ta taso ba. Na farko dai shugaban ƙasar nan mutum ɗaya ne kuma rai ɗaya. Kuma in ka duba akwai abubuwa da yawa da aka sace yaran nan ya soke yi ɗaya daga ciki shine har apc ma ta fito ta yaba masa duk da yake kungiya ce ta adawa da ba ta ganin alheri akan jam'iyyar pdp lokacin da yake ya soke zuwa taro da za mu yi a adamawa sakamakon saboda wannan abu da ya faru to kaga wannan ya hada da shi shugaban kasa shugaban jam'iyya da kuma ya yi aikin jam'iyya to akwai wani abu da nake son a mutane su mazaurare su sani kuma yayin da abu ya faru irin wannan al'amari ba maganar jaje zuwa can ne da aki yake da muhimmanci ba a'a yaran a samo su shine abun da ya muhimmanci kuma a samo su da ransu wanda yake shine abun da jam'iyya take ta azama a kai kuma shine shugaban jam'iyya wanda shugaban ƙasa yake ta azama a kai wannan kuma na tabbatar 'yan Najeriya sun san haka. Amma akwai akwai 'yan Najeriya da dama da ke ganin kasawar gwamnati ma wurin kubutar da wannan yaran ana dokar ta ɓaci a wannan yankin wannan abun ya faru ba a yi wani abu ba wurin wata ɗaya ba a shiga dazuka ba iyayen da wannan lalura ta faru da su sun nuna cewa gwamnati ma ba ta nuna da gaske take ba cewa za a kubutar da wannan yaran hatta da kasashen waje sun yi tir da allah wa dare akan yadda najeriya take gudanar da kubutar da wannan yaran har ana aiko mata doki da gudunmuwa to abu na gaskiya shine ni ba ba kakakin sojoji ba ne amma abin da na tabbatar da shi shine in ana yaƙi gaba da gaba to ka san wannan abokin gaba ne amma ɗan sari noge wanda zai zo ya yi sata yanzu umar tsarawa da zai shiga gidanka ko gidana duk da tsaron da muke da shi in Allah ya ba shi nasara sai ya ya yi sata. Barista Abdullahi Jalo na jam'iyyar PDP kenan a tattaunawa da na da shi a Abuja. yanzu dai babu shakka abubuwan da ke gaban 'yan najeriya suna da dama na farko dai da 'yan kasashen wajen nan da ke shigowa kasar za su kubutar da yaren da kuma yiwuwar da gwamnati za ta yi duba ta yin da 'yan kungiyar na boko haram suka yi cewa za su iya sako 'yan yaren idan su ma za a sako 'yan ƙungiyarsu da ke hannun jami'an tsaro daban-daban a cikin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya